فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da tara ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da sha dubu biyu da ashirin don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Miyati da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan kai anguwar bolari kan titin mai tama yusuf a street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratul zariyat mun kwana a aya ta talatin yau za mu tashi kan aya ta talatin da ɗaya alaramma mai allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إِنَّا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الله سبحانه وتعالى كما يدد جيا مكتقو ونن كسا تعبن دي فارو tsakanin annabi ibrahim da kuma baƙinsa masu karamci wato waɗannan mala'iku wanda Allah ya tura su domin su hallaka a mutanen lut annabi lut to amma sai suka biya da ziyara gidan annabi ibrahim domin su yi masa albishir da cewa zai samu ɗa isa haƙa sannan kuma su gaya masa cewa ga abin da Allah ya tura su to Allah yake ba mu labarin yadda abin ya faru bayan da suka zo annabi ibrahim ya musu liyafa ta girmamawa ya kawo musu kayan abinci ya yanka musu ɗan maraƙi ya zo ya ajiye musu ya soya musu suka ci to tattaunawa a ba su ci ba afuwan ba su ci ba saboda mala'iku ne har yake tambaye su me yasa ya suka ce a mu fa ba mutane ba ne, mu an aika mu ne zuwa ga ainihin wato a mutanen lutu domin mu hallaka su to shine a nan gurin yake tambaye su ƙala ya ce musu fama bukum ai fama habarukum fama za ji itun bihi me ke tafa da ku me labarin ku? me kuke ɗauke da shi ayyuhal mursaluna ya ku waɗannan manzanni ya ku waɗannan an aika da Allah ya aiko ƙalu sai suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimina inna lallai mu da kake ganin mu ursilna an aike mu ne ila qaumin mujrimina zuwa ga wasu mutane mujrimai mutanen banza waɗanda suka saba wa Allah suka kangare wa Allah nursila alaihim domin mu antayo a kansu mu rugunsumo a kansu mu hankado a kansu mu turo a kansu hijaratan duwatsu min tsinin na daga yumbu na wutar jahannama wannan shine Allah ya turo mu mu ainihin wato an tayo a kansu musawwamatan ay mu'lamatan inda rabbika kowace dutsi da kowanne garwashin wuta na dutsi akwai ainihin wato alama da sunan wanda za ta hallaka za ta kashe kamar yadda Allah ya yi wa mutanen ashabul fili su ma kowanne dutsi da ainihin wato wanda aka turo da sunansa kawai kansa zai je ya jefa wannan tsuntsu na ababil da ainihin wato kashe har ma daga ƙarshe aka bar mutum ɗaya shi daga cikinsu wanda bai mutu ba sanda ya koma ya je ya bada labari na abin da ya faru sai da ya gama bada labari sai ga tsuntsunsa da nasa dutsun a bakinsa ya wulla masa ya tarwatsa shi kamar ka ce da bom ɗinsa a bakinsa ya jefa masa ya tarwatsa shi ya lalata shi su ma haka nan musawwamatan wato mu'ulama an yi mata alama inda rabbika a gurin ubangijinka lil musrifina ga waɗannan mutanen banza ga waɗannan makarnata ga waɗannan masu saɓo cewa lallai ga irin hukuncin da Allah zai musu fa akhrajna man kana fiha min almu'minina amma duk wanda ya zama mumini daga cikin wannan mutane na ainihin wato lut wanda baya wannan mugun aiki baya wannan muguwar barna Allah ya ce mun fitar da shi ba mu hallaka shi ba fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimina kuma ba mu samu a cikin su ba in ba gida na musulmi ba ma'ana dai sanda muka wato hallaka kowa iya musulmai kadai suka saura a wannan gari suka ainihin wato tabbata Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim wa tarakna fiha aya mun bar aya a cikin wannan gari na ala lut a lil ladina yakhafuna al azab al alim ga wanda ainihin wato suke tsoron azaba wacce take mai radadi mai zafi wato ko yau ka je ka ainihin wato kasar Jordan da ainihin wato wannan gurare da waɗannan mutane suka rayu akwai gurin da yake har yanzu akwai alama ta an hallaka waɗannan mutane domin Allah da ya tashi ma a wata aya cewa waja'alna aliyaha safilaha waja'al falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min tinin manbud الرسل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله سبحانه وتعالى yake cewa falamma falamma wato da'a amruna falamma da'a amruna lokacin da al'amarinmu ya zo na hallaka su ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya kasanta ya koma sama samanta ya koma kasa wato muka yi upside down ɗinta kenan wato sanda mala'iku suka tuttubo tun daga kasan bakwai in zo su malaman tafsiri sannan sai aka ɗaga sama wasu otar waya ma aka ce sanda suka jiyo tasbihin mala'iku a sama suna tasbihi sannan sai aka tayo su aka rugunsumo su kasa aka hallaka su bayan an gama kuma menene wa amsarna alaihim hijaratan min tini mambut musawwamatan inda rabbi wato muka yi musu ruwan duwatsu na wuta wanda kowanne dutsi akwai alamar wanda zai hallaka ainihin wato abin nan Allah ya ce wa ma hiya min adh bi ba'i wannan kasa da wannan gari da wannan guri da aka yi wannan tsumi Allah ya ce ba ne sa take da azzalumai ba duk azzalumai sun san da wannan gari duk wani mugu ya san wannan kasa ya san cewa akwai wannan guri har yanzu akwai alamar azaba a gurin ko wucewa ta gurin ma ba a iya yi saboda masifar da yake wannan guri wannan shine shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda abin ya faru hakikan yadda abin ya faru a cikin suratu hud Allah yake cewa falan ma zahaba an ibrahim ar-ra'u ma an ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut hmm. إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك Hmm. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود الله سبحانه وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروء lokacin da firgiti da razani ya tafi ga barin annabi Ibrahim wa za'atul bushra kuma albushirin zai samu da yazo masa yujadilu na fi qaumi lutin sai yana tattaunawa da mala'ikunmu akan ainihin wato mutanen annabi lut sai muka ce masa inna ibrahima lalle annabi ibrahim ya kasance la halimun mai haƙuri ne awahun mai yawan mai da al'amarinsa ne ga Allah mulibun kuma mai yawan bin tafarkin Allah ne da kuma ƙanƙan da kai zuwa ga ubangiji sai muka ce masa ya ibrahimu ya kai annabi ibrahim kaga wannan yana daga cikin abin da Allah yake bambance girma tsakanin annabi ibrahim da sauran annabawa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da wahala ka ji a cikin alkur'ani Allah ya ce ya Muhammad sai dai ya ce ya Allah ko ya rasulallah ko ya ayyuhal mudassir ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal kaza da sauransu ya ibrahimu su annabawan sai kira su gayan sunansu ya kai annabi ibrahim a aridi an hada ka da kai dangane da wannan magana da wannan tattaunawa da muke yi mun gama abin da ainihin wato muka zo mai maka albishir da shi innahu qad jaa amru rabbika lokacin da Allah ya bamu time din da kuma sakannin da awannin suna dab da fika kuma mu mala'iku ba ma saba lokaci saboda haka yadda Allah ya ce daidai karfe kaza da minti kaza mu je mu rugun tsumar da waɗannan mutane to lokacin fa ya kusa wa innahum atihim kuma wallahi tallahi zai zo musu yanzu yanzu nan azabun wata irin azaba ghairu mardudin ba a bar mayarwa ba ba yadda za a yi a fasa don haka ka bar wannan magana annabi ibrahim kai dai mun gama magana da kai mun gama tattaunawa da kai mun gama ainihin wato gaya maka menene zai faru kai ma mun baka naka albishir din mu za mu tafi shine suka juya suka fita daga gidan annabi ibrahim suka dumfari kasar ala lut suka ainihin wato yi wa mutanen cikinta sanarwa da cewa duk wani mumini to ya fita daga garin da shi da annabi lut don har umarni suka ba annabi lut cewa kai annabi lut ka fita da kai da ainihin wato iyalanka kada ka zauna duk wanda ya imani da kai to ya bi ka kuma wala yaltafid minkum ahadun kada wani ma ya waiwayo ya kalli ka yadda zamu da wannan kasar ba ruwanku da mu kawai ku bar mu Allah ne ya turo mu zamu aiki yasa wallahi tallahi ina gaya muku kuma muna ƙara jaddadawa duniya cewa wallahi tallahi Allah ne ya rabu da mu muke duk wannan abubuwa domin waɗannan labarbaru da Allah yake ba mu a cikin alkur'ani yana faɗa mana ne domin mu izina duk da cewa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mana cewa Allah ba zai hallaka mu da irin waɗannan abubuwa ba amma dai Allah yana tauna tsakuwa tsakuwa ne dan ya ba wa aya tsoro don a gane cewa tun da waɗancan ma ba su gagari Allah ba to kai yanzu ɗan karan miya ɗan tsurun tsullutu baka isa ka gagari Allah ba Allah zai iya karya ka ta inda baka tsammani shine yake cewa qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun ai ma sha'anukum wa fi maji'itum me ya kawo ku me ya ku me kuke tafa da shi qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina ya'nuna qauma lutin nursila alaihim hijaratan min tin musawwama wato mu'allama mu'allama wacce aka yi mata ainihin wato alama mu'allama wacce aka yi mata alama inda rabbika a gurin ubangijinka lil musrifina ai ma'a muktabatan inda inda hu bi asma'ihim kullu hajarin alaihi ismu sahibihi wato an yi alama a kowanne kan kowanne dutse kowanne dutse da za a jefo a hallaka waɗannan mutane an rubuta sunan wanda za ta tarwatsa kowanne bom an rubuta wanda za a jefawa ya tarwatsa shi ya lalata shi faqala fi suratul ankabuti a cikin suratul ankabuti aya ta 32 Allah ya ce قال إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله تنسلك يتي A annabi ibrahim da ya ji cewa za su tafi wannan gari su hallaka waɗannan mutane sai ce inna fi halutan a cikin tafa akwai ɗan uwana annabi lutu dan a wato aya ma cewa akwai ɗan uwana ya ambace shi da ɗan uwansa cewa ɗan uwana ne annabin allah manzo shi ma yana garin yana wa'azi to ya za a yi kuma da shi qalu sai su mala'ikun suka ce na hannu a alamu biman fiha ba ma annabi lutu ba duk wanda ke cikin wannan ƙasa mun fi ka sanin su waye ne mun san wanda sun yi imani da Allah ba sa aikata wannan barna mun san kuma waɗanda ba su yi imani da Allah ba dan haka idan mun tashi lanunajjiyannahu za mu ainihin wato tseratar da shi wa ahlahu da shi da iyalansa ai wa atba'uhu da wanda suka bihi wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi to su za mu ainihin wato tseratar da su illam ra'atahu sai dai banda matarsa kanat min al-ghabirin ita tana daga cikin wanda za a halaka tana cikin wanda za a tarwata tana cikin waɗanda za su ainihin wato dandana ainihin wato aya zakinta lalle lalle ita ba za mu saurara mata ba za ta yaba wa aya zakinta kuma za mu azabtar da ita to wannan shine kuma wannan yana daga cikin jarrabawa yanzu ka duba annabi lutu annabin Allah ne manzon Allah ne amma Allah ya bashi mata kafira wanda ba ta ainihin wato bin Allah bal ma duk wani aikin sabo da ake da aikin ta'addanci da ake yi da ita ake hada baki ita ce ma take injiniyarin yadda za a yi luwatsi da bakin annabi ibrahim da waɗanda suka kawo wa annabi ibrahim ziyara da ɗalibansa wanda suke zuwa karatu gurinsa da waɗanda suke zuwa domin karatun tauhidi da aƙida a gurin annabi lut to kaga ita ita ce kuma take ba da yadda za a ainihin wato yi luwatsi da su to wannan shine jarrabawa ce domin in ba jarrabawa ba babu yadda za a yi annabin allah ya ainihin wato samu matsala a ce matarsa mutuniyar banza ce shi yasa a rayuwa za zaka ga abubuwa suna faruwa don Allah ya dinga nuna mana darasi kuma wani abin Allah ya yi shi ne saboda mu yan adam da mu da ba annaba ba ba mala'iku ba kada mu ɗaga hankalinmu don wata matsala ta same mu ko wata jarrabawa kaga annabi lut matarsa kafira ce annabi ainihin wato nuhu ɗansa kuma kafiri ne ka gani nan sai Allah ya haɗa ɗa da uba musulmi sai annabi ibrahim kuma shi ɗan mutumin kirki annabin Allah babansa kuma kafiri annabi nuhu kuma shi annabin Allah ɗansa kuma kafiri can ɗan kafiri baban musulmi shine annabi nuhu da ɗansa can kuma baban kafiri ɗan musulmi annabin Allah shine annabi Ibrahim da babansa nan kuma matar kafira mudin musulmi shine annabi Lutu da matarsa can kuma mudin mutumin banza la'ananne kafiri matar kuma an mace yar aljanna ce tun daga nan duniya ita ce asiyatu bintu mazahi ko da kuma fir'auna to Allah duk yayi wannan ne dan ya nuna mana dan ka zama malami ko ka zama wani natsatse ko ka zama kamamme Allah na iya jarrabar ka ya baka kangararren da haka dan mutum ya zama kamamme Allah na iya jarrabar ya baki kangararriyar mata ya zamto tana azabtar da shi tana cin zarafin shi haka dan kin zama mutuniyar arziki Allah na iya jarrabar ke baki kangararren miji wanda zai dinga azabtar da ke baya sallah baya jam'i baya duk wani abu na addini ki ta fama da ki to duka wannan yana faruwa dan haka Allah ya dinga buga misalai cikin annabawa da manya-manyan bayan Allah mutanen kirki Allah ya dinga bada misali da irin abubuwan da ya same su a rayuwarsu to wannan duka dan mu dauki izina ne mu san cewa mu ma Allah na iya jarrabar mutum da ya jarrabi waɗancan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa ashaddun nasi bala'an al'anbiya'u thumma al'amsalu fal wanda suka fi kowa fuskantar matsala da jarrabawa a cikin rayuwarsu sune annabawa sannan wanda suka biyo bayan su wajen imani da kuma takawa da jin tsoron Allah saboda haka ba lazimi ne dan kana da tsoron Allah ko kina da tsoron Allah a ce Allah ba zai jarrabe ka ba Allah ya ce alif lam mim بسم ah, nan ألف لام نعم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتحون يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يكفي ألف لامين الله أعلم بمراده بذلك الله كده يسمى أنا وانا حروفا قداؤكو ألولا جايمي أعرى Allah ce a hasiban nasu yanzu mutane suna tsammanin an yi turaku a bar su kawai an ya ƙulu amanna saboda sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe su ba ba jarrabawar rahin lafiya ba jarrabawar kangararren ɗa ba jarrabawar kangararren miji ba jarrabawar kangararriyar mata kai mata da imani da sallah da sammakon masallaci da kira'a da tafsiri ma in ta kama kuma Allah ya haɗa ka da muguwa mai zaluntar ka mai cutar ka wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe ku ba ba za a jarrabe ka da kare tattalin arziki ba Allah ba zai jarrabe ku da tsayawar jiragen sama ba yanzu ka duba jarraba da Allah ya turo wa duniya duk duniya babu inda jirgi yake tashi wanda ba a taba tsammanin wannan abin zai samu duniya ba wallahi yan duniya sun ba su taba tsammanin Allah zai tsayar da jirage su daina tashi ba amma sai gahi yanzu duk duniya kusan wata biyu zuwa uku yanzu babu jirgin da yake tashi zuwa wata ƙasa jiragen kaɗai da suke iya yawo su ne jiragen ruwa su ma ba kowane lokaci ba amma Allah ya tsaye da fuka-fukan jirgin nan kowa da ikon Allah yanzu wani ya fi da wani baya sati a ƙasarsa amma yanzu wani ya fi wata uku bai fita wata ƙasa ba Allah ya zaunar da ke eh Allah ya zaunar da kowa walakin kariha Allahum bi'asahum kenan fasabbatahum wa qila qaqudu ma alqa'idina <laughs> Allah kenan Allah ya ki yunkurin su ne sai ce ku zauna tare da zama su zama a gida amma mu muna nan kullum muna Najeriya muna Gombe kaga mun tafi dai wa'azi hede fadakarwa sai ziyara iyaye da yan uwa ba inda muka sani a duniya to dama mu yanzu wanda dama ya saba yawon banza da wasu yanzu wannan abin ya dame shi to ya zaka yi Allah ne yace kowane jirgi ya tsaya kowace ƙasa ka je ta ci abin da ta tara kowanne gari su je su abin nan da jinya idan ta kama alhaji wane ko yallaɓai wane ko honorable wane ko gwamna wane ko shugaban ƙasa ne. sai ka ji an tada jirgi shata malam daga shi kawai sai mukarrabansa a cikin jirgin sai a kai su kasar waje an kai su jinya sai Allah ya ce to kowa ya koma ya yi jinya da asibitin garinsu inda a ce kun gyara asibitocin mutane da yanzu ku ne za ku mori asibitocin amma sai gashi ba ku gyara wa al'umma dan su mora ba Allah ya koro kowa ya dawo da ke kasarsu ya ce ya zo hi asibitin da ya raina din wanda baya zuwa ya jinya a ciki matarsa ba ta jinya a gurin 'ya'yansa ba sa jinya a gurin manyan ƙasa ba sa jinya a gurin sai dai a ƙasashen waje wanda su suka gyara nasu suke kwantar da nasu ku can za ku tafi ku je ku kwanta Allah ya ce to kowa ya dawo zai kwanta a na gidansu kaga wannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ya mana kuma inda shugabannin Najeriya za su gane wallahi da sun zo sun yi amfani da wannan damar sun gyara duk wani abu na ƙasar nan saboda mu mora da mu da su baki ɗaya yanzu gashi an dawo abin da za a mora ɗin kuma ba a gyara ba ba a saita ba to inda za su yi izina kafin wannan matsalar ta wuce to marmaza walfauri da gaggautawa fararin farilla ne a gyara asibitoci a samar da ruwan sha a samar da wutan nefa yanzu su da kansu idan aka ɗauke wuta sai dai su da janareto da kuma suna kasashen da ba a ɗauke wuta to yanzu wa'azi ne Allah ya muku wallahi inda kuna da hankali da ku gyara wa mutane wutan nefa ku gyara wa mutane asibitoci ku gyara ruwan sha ya dinga samuwa ku jara ainihin wato ilimin bayin Allah yanzu duk ƴaƴansu an koro su wanda suka tafi taina karatu sun raina universitin ƙasar su duk an koro ƴan malafar uba kowa ya dawo gidan uban shi kowa ya dawo ƙasar su ku yi hakuri baya da za ku yi da ni wallahi tallahi kowa ya dawo yanzu an bar waɗancan universitin ɗin da suke a gyare da kwamfutoci da komai sun dawo nan ko ba a san rana komawa ba yasa wallahi ba dan karmi mummunar addu'a Allah ya kama mu da mu da ku da ita ba da sai mu ce Allahumma tafatsitsi ni tsakanin mu da ku kada Allah ya mayar da wannan abun normal ku koma ku je ku ci gaba da zaluntar mutane to amma ba za mu ce haka ba sai dai mu ce Allah ya yi Allah ya sauwake amma dai a ɗauki izina a ɗauki darasi cikin duk abubuwan da yake faruwa wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun komai da ya faru akwai aya a ciki da abun lura da abun nazari wannan kissa da Allah yake bamu ya hallaka mutanen lutu ya ragargaza mutanen kaza ya babballa yau abin nan samudawa da adawa ba fa Allah yana faɗa mana ne kawai don mu ji daɗin kissa da labari ba Allah yana gaya mana ne don mu guji irin kalar aikin su kada mu ma Allah ya ɗanɗane mu da mugunyar azaba irin tasu wannan shine daɗin kissa da labari ka je ka karanta abin nan fiqhu sira na wani babban malami fiqhun da ke cikin tarihi ka ji menene duk tarihin da ya kawo sai ya ɗauko kissar to me muka karanta me muka lura da shi me muka ɗauka na izina ba wai a ce kwankwankwankwan kunnen ka nawa kunne na biyu ƙara biyu a kan biyu ka sha labari shi kenan kawai ka sha labari shafa labari shuni kenan daga marubutanmu marubutan ku matsiyata wanda ba sa rubuta komai sai sharri eh? ta saboda haka ba irin wannan labarin ba ne labari ne na ɗaukar izina da ɗaukar ainihin wato karantarwa eh? amma an maida Allah abun wasa an maida Allah kaza wannan wannan shine matsalar da yau muke ciki don haka inda yan shugabanninmu na ƙasa da duk shauran bayan Allah za su gane kowa da sai gyara laifinsa kowa sai gyara matsayinsa kowa sai ya ɗauki mataki a kan lamarinsa hankalin kowa ya tashi lamarin kowa ya burkice a cikin ɗan abin da bai taka kara karya ba abin da bai taka kara karya ba abin da bai kamata ma ya ɗaga wa mutane hankali ba duk kowa hankalinsa ya tashi kowa hankalinsa ya burkice an burkice al'amuran kasuwanci an birkita al'amuran addinin mutane an birkita komai ma akan wata matsala wanda bata taka karata karya ba yasa mu tun farko muka ba da sanarwa muka ce mu ba za mu rufe masallatan mu saboda coronavirus ba amma idan hukuma ta ce a rufe wannan ko babu yadda muka iya tunda su ne masu kasa da gari dole ne za mu bi su ba za mu tawaye ba to amma kuma ya kamata ita hukuma ta yi nazari ta kalli menene yake faruwa ta sassauto wa mutane halin da suke ciki saboda wallahi tallahi Allah ba zai bar ku ba idan kuka ci gaba da gallazawa jama'a ku dai ba ku taimake su ba ku ba ku agaza musu ba ko kuma ba ku bar su kai addinin su ba mutane tsakanin shekaran jiya da jiya nayi resibin waya billahi allazi la ilaha illa huwa bazan iya lissafa ta ba nayi resibin ta sai sai wanda bazan iya lissafa su ba wasu ma har zuwa suka suka wa mutane cewa wai ai na ce ma zan yi sallar juma'a gaba daya akwai wanda ya buga min waya daga kumo yace ga mota gudanar ta taso za ta tafi masallacin mu yace an ce za a yi sallar juma'a ni ban ce zan yi sallar juma'a ba mu wa yan tawaye bane ba ma yi hukuma tawaye amma a lokaci guda kuma ba za mu shiru mu ga ana zaluntar mutane kuma ai shiru ba dole ne hukuma ta kalli wannan abun ta duba ta sassauta wa mutane halin da suke ciki idan tana so ta gama da al'umma lafiya kuma tana so ta gama da Allah lafiya amma matsalar ba ta kai har a ce irin waɗannan matakan sun tsananta akan mutane ba wannan ba daidai bane saboda haka mu tun farko duk wanda ke son jin bayananmu ya je ya saurari hutubobi na da nai tun kusan sati biyar shida bakwai da suka wuce tun kafin coronavirus ta higo lagos ma mu sai da muka bayani da wannan abin ya faru a duniya tun tana kasar china wanda muka yi jawabin matsayar mu a kai kuma har yanzu akan wannan matsayar muke ba za mu canja ba shine mu wannan abun bai daga mana hankali ba bai dame mu ba wanda duk yake jin yake son bayani ya je ya satin ya je ya nemi kudubobin mu da muka yi sati bakwai takwas da suka wuce ya je hiya bi tafsiran na farko tafsiri na na farkon fes ramadan da sakon ramadan ya je ya ji mu duk sanda muka bayyana wa duniya menene mu dangane da wannan al'amarin saboda haka ba wani abun da mu zai daga mana hankali kullun yusibana ne illa ma kataba Allahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta zai same mu kuma sannan duk abin da zaka yi a rayuwar nan in dai zaka tsorati cuta sama da tsoron Allah ka tsorati annoba saboda sama da tsoron Allah ka tsorati halin rayuwa sama da tsoron Allah to ai aqidarka da tauhidin ta samu tangarda bawan Allah saboda haka shugabanni ku kalli wannan abun ku duba ku ga me ya kamata ku yi al'ummar ku domin al'ummar ku tana cikin damuwa dangane da wannan halaye da ake ciki akwai maganganu da tambayoyi da mutane suke an tayowa an kasa ba su amsa akwai abubuwa da ake faɗa yanzu gwamnan gwamnan Bauchi ya fito ya ce hi ne ta warkar da shi duk wani magana cewa ba magani kaza kaza kaza kaza yace ƙarya ne kuma da aka Musa ya sake fitowa a karo na biyu ya ƙara jawabi Ya ce abin da ya faɗa yana nan a kansa daram kulorokun ne ta warkar da shi da wasu ƙwayoyin maganin mura yace kuma in akwai wanda ya isa ya fito ya musa ya fito har yau ba wanda ya fito ya bashi amsa muna buƙatar ku ba mu amsa akan maganar gwamnan Bauchi ai shi ma gwamna ne dan uwanku kuma shi ma shugaba ne daga cikin shugabanni ya fito ya ce kulorokun ne ta warkar da shi me yake faruwa ku amsa wannan tambayar tun daga nan duniya in ba haka ba wallahi za ku amsa ta a lahira babu ruwana gwamnan osun ya fito ba musulmi ba ne ya fito ya ce shi habbatu sauda da man zaitun da citta da kanumfari da masoro eh da zuma shi ya haɗa ya takuda ya yi magani ya warke ya yi jawabin nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya rubuta a shafinsa na twitter ya yi wata kaza wata amsa yan ta fito ta bamu akan wannan ta bawa yan najeriya akan wannan muna jiran ku sai kun fito kun bada amsa ina waɗanda suke fitowa suke zanga-zanga a guraren da aka killace su isolation center ne kowace shegantaka center ne waɗanda suke fitowa suke cewa su lafiyar su garau yau satin su kaza ba abin da aka kawo musu ba wani magani ku fito ku ba wa al'umma amsar waɗannan abubuwa suna jiran ku da amsar da za ku ba su a kai saboda sun kasa gane me ke faruwa mu da muke jagorancin addini jama'a suna tambayar mu malam menene yake faruwa ne saboda haka mu ba mu ne masu bada amsa ba dan ba mu ne da gari ba mu masallaci Allah ya bamu kuma mun rike shi alhamdulillah amma su masu garin da masu kasar su fito su wa al'umma jawabin wannan al'amuran kuma su duba wannan al'amarin su wa mutane in ba haka ba to fa mutane sun fara zuwa wuya wallahi tallahi akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa saboda haka ku ji tsoron Allah ku fito ku yi jawabi yanzu gashi nan ya tabbata Ghana ta samu maganin gargajiya na coronavirus amma WHO inanniyar kungiyar lafiya ta duniya ta fito tana cewa wai dole sai dai a dakatar da yin wannan maganin sai an bincika ha ni ba na kasa gane wannan irin abu ne wannan mutane sun sha magani sun ce sun warke sun sha magani sun ce sun warke sannan ku kuna cewa wai a zo a bincika maganin ku ba ku yarda da shi ba to me kuke dama me amfanin magani to muna buƙatar wannan yanzu jiya ina magana da malam Ahmad Gombe ɗaya daga cikin malaman wanda yake America jiya muna waya da shi yana faɗa min yana ce min kasar Mauritania ne ko Mauritania ne Mauritania yace su lokacin da wannan annobar ta shigo kafin ta shigo sai shi shugaban kasar ya tara malaman addini da ke kasa ce wanda akwai karfin musulunci sosai ya tara su gaba ɗaya sai zauna da su yace me shawara yana so ya bi yi shawararsu da suka zauna suka yi shawara sai su malaman suka ce masa to su abinda suke so su faɗa wa shugaban ƙasa shine wannan annoba dai ta shigo ƙasar Mauritania ba har yanzu maganar da ake ba ta shigo ba amma shawarar shine kar a tsaye da duk wani abu na harkokin al'umma da harkokin addini balma a ƙara ƙarfafa yawan sallah da yawan ibada da karatun alkur'ani da yanka da addu'o'i cewa Allah ya ɗauke wannan cuta daga ƙasar Mauritania su wannan shi ne shawararsu suka ce domin duk abin da bai shigo ka ba babu dalilin da zai sa ka ɗauki waɗanta wasu matakai wai na killacewa ko na rufewa ko na kaza wannan ita ce shawararsu me ya faru wannan bayin Allah wannan shugaban ƙasa ya ɗauki shawararsu ya ce to ya ba da dama a je a yi ta yin wannan aka fitar da kuɗaɗe malam aka raba wa alrammomi suka dinga sauke ƙur'ani suna direwa suka dinga sauke ƙur'ani suna direwa aka dinga sadaka talakawa aka dinga wasu abinci ana yalwata musu ana abubuwa na alheri wa bayan Allah sai gahi yanzu ƙasar Mauritania tun da coronavirus ta duro duniya kwata-kwata kes ɗinsu mutum takwas ne gaba ɗaya kes ɗinsu mutum takwas ne a cikin mutum takwas ɗin nan mutum ɗaya ne ya rasu mutum shida sun samu lafiya yanzu a Mauritania mutum ɗaya ne rak mai coronavirus ku je ku bincika me suka yi Allah ya ɗauke musu komawa suka yi ga ubangijinsu to amma ku duk kun watsa mutane a masallatai kuma abin da kuka yi ɗin bai jawo maganin matsalar ba balma abin sai karuwa yake sannan a lokaci guda kuma guraren da ake ganin cewa gurare ne na taron jama'a kamar kasuwa ko guraren sai da kaza idan ka je ka sai ka rasa ta ina zaka wuce ana ta turmutsutsu ana ta tamutsutsu abin tambayar shine coronavirus ba ta zuwa kasuwa sai masallaci ku ba da wannan amsar saboda haka wallahi a ji tsoron Allah shugabanci ba abin wasa ba ne jagorancin jama'a ba abu ne na wasa ba zai ka ji su umar ya suka kare da shugabanci umar yana shugaba duk da adalcinsa amma haka yake sa yatsa yana zungura kansa ya ce li umar Wai li ummi umar in lam yarhamillah umar inna lillahi wa inna ilaihi yace bone ya tabbata ga umar bone ya tabbata ga uwar umar idan umar Allah bai masa rahama ba in Allah bai yafe wa umar ba umar ya shiga uku wannan fa adali ne duk tarihin musulunci har waɗanda suke makiyansa sun tabbatar da cewa mutumin arziki ne yayi wa mutane adalci kafin Allah ya ɗauki rayuwarsa amma haka yake shiga cikin gida ya kulla kansa a ɗaki ya rushe da kuka ya ce wailun li umar wailun li ummi umar illam ya gafira Allah umar in dai Allah bai wa umar gafara ba bala'i ya samu umar ya samu uwar umar saboda haka wallahi ku ji tsoron Allah nasiha ce jan hankali ne ga dukkanmu gabaki daya talakawa ku koma ga Allah ku rungumi ubangiji ku nemi sauki ku nemi arziki a gurin Allah fatulubu inda Allahi rizqa fabtagu inda Allahi rizqa wa abuduhu washkuru la ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa tsakaninku da Allah ku gode wa Allah da ni'imomin da Allah ya muku sai Allah ya kawo muku saukin bala'in da kuke ciki saboda haka wannan bala'i da Allah ke bayyana mana cewa lalle za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to wannan alama ce da take nuna wallahi babu wani wanda Allah zai bari ni ne da nake magana ko kai da kake sauraro na shugaba ne kai ko talaka ne kai wanda sai ka fita ka nemo wallahi tallahi babu ruwan Allah da talaucinka idan baka bi shi ba babbaka ka zai yi wallahi babu ruwan Allah da convoy ɗinka babu ruwan Allah da protocol babu ruwan Allah da duk wani wanda kake jin na kusa da kai ne wallahi tallahi idan ubangiji madaukakin sarki ya ga damar an tayo azaba a kanka baka isa ka tare azaba dangane da barinka ba amma irin abubuwan da suke faruwa jama'a suna mana kambayoyi da mu ba mu za mu ba da amsar ba da haka ku da kuka gallabi jama'a kuka fitini jama'a ku za ku ba su amsa ai kasar da garin ku ne zuwa shugabanninta a hannunku take mu yan biyayya ne mu ba yan tawaye bane mu ba yan ta'adda bane duk abin da aka saka na doka muna kokari mu bi shi daidai gwargwado kuma muna jan hankalin jama'a su bi doka amma kuma wallahi ba lazumi bane da zai sa muna ganin abubuwan da akwai kwashan mak a kansa a ce ba za mu yi tambaya ba ai ba kai ka halarta mana bakin ba saboda haka muna tambaya waɗannan tambayoyin wallahi ku fito ku ba mutane amsar su in ba haka ba to wallahi ku amsa ko ku shirya amsa su a gobe kiyama domin subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa kowa sai ya amsa wannan tambaya Allah yake fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin mhm. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله يقول فلنفعلن الذين أرسل إليهم والله وأن muka turo musu manzanni da wanda muka turo musu yan aika sai mun tambaye su za mu musu tambayoyi ai baka amsa tambaya ba don ka amsa tambaya gaban dan sanda mai kulki ayya za ka amsa tambaya ta hakika a gaban Allah wallahi a gaban mala'iku safartan doji malam da ba sa karɓar cin hanci ba a rashawa da su ba sa dukan mutane kan titi haka kawai saboda zalunci ba sa karɓar dukiyar bayan Allah ba a ba su kuɗin beli ba a beli a lahira belin kaɗai shi ne aikin alherinka da kauce wasu aikin ta'addanci Allah ya ce falanas alannan lazina ursula ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aika musu manzanni to falanas alannan mursalina su ma manzannin sai mun tambaye su wanda muka aika musu za mu tambaye su wanda muka aika ma za mu tambaye su Allah ce kuma fala na qussanna alaihim bi ilmin wallahi sai mun kissanta musu duk rayuwar da suka yi da ilimi duk abin da ka aikata Allah sai ya kissanta ma abin da kai na alheri Allah zai baka labari kayi kaza kayi kaza kayi kaza gwamna ne kai dan majalisar jaha ne ko na tarayya ne kai dan majalisar dokoki ne kai baka ga doka ba ai wai kai kai dan majalisar dokoki ko za ka ga majalisar dokoki ta hakika Allah ya kai mu lahira kuma ya kai mu asa'a. ya sa muna cikin wanda Allah zai sa mu a layi a cikin al'arshi ƙarƙashin al'arshinsa inuwarsa mai kallon yadda za a dinga wa tangaririya da arna da munafukai wallahi Allah wannan shine addu'ar da muke yi kai amin in ba haka ba wallahi ka ki shiga ciki saboda haka ka amsa kai ma Allah ya sa kana cikin wanda za su yi kallo ba wanda za a kalla ba saboda haka Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina Allah ya ce fala naqussanna alaihim bi ilmin sai mun ba da kisa duk abin da kuka aikata da ilimi Allah ya ce wa ma kunna ghaibina ai ba wai ba ma nan bane muna nan duk abin da kuke muna gani saboda haka shugabanni ku ji tsoron Allah yanzu ka duba wata dokar banza mana da aka kawo ta a ƙasar nan wanda muna tattaunawa da wani daga cikin ainihin wato masalan tattalin arziki da harkar siyasa da harkar zamantakewa da al'amuran rayuwa yana bani bayani akan wannan ainihin wato kudurin doka da aka kawo shi majalisar abin nan ƙasa ta Najeriya Yan majalisar mu sanatocin da muka zaɓa muka ce su je su kare mana mutuncinmu da addinin mu da rayuwar mu to yanzu gashi an kawo musu wani bill sunan bil ɗin wai ah, infectious and infectious disease control wato an kawo shi ne akan cewa a tattauna dangane da yadda za a yi allurar rigakafi domin ta kawo ainihin wato datse cututtukan da suke yaduwa tsakanin jama'a wanda shine ainihin wato sunan wannan bil din wanda yanzu haka a cikin sati biyu har an wa wannan bil din karatu har guda biyu a ka'idar majalisa kuma in aka yi wa bil karatu na ɗaya aka sake yin karatu na biyu to ana zuwa na uku zartarwa za a yi ko kuma a yi rejecting ɗinsa ɗayan biyu ne ko dai a tabbatar da shi ko kuma a yi rejecting wannan shine babbar matsalar da take faruwa yanzu a ƙasar mu to an kawo wannan bil a ƙarƙashin wannan bil din na goma cikin baka dokar ta ba wa darakta janar na NCDC wato National Disease Control waye waye waye waye wato ƙungiyar da take ainihin wato controlling din yaduwar cututtuka a cikin jama'a ta ba shi dama yayi amfani da ƙarfin tuwo ya shiga gidan kowa ba tare da neman izini ba saboda a bincike wai akwai ciwon corona ko akwai ciwon kaza a cikin gidanka wannan dokar ta ba shi dama ya shiga gidan kowaye ne ba kuma da ya ka yadda ko baka yadda ba da karfin tsiya za a shiga gidanka a yi muku gwaji don a gano akwai cuta a cikin ko babu shin an tattauna da 'yan ƙasa sun yarda da wannan dokar ina don me yasa za ku sa wannan dokar kuma ba tare da kun nemi jin ta bakin 'yan kasar ku ba suwa kuke wakilta a matsayin ku na sanatoci 'yan majalisa a sashe na goma sha tara na wannan doka na wannan kudurin doka da aka yi mar karatu na biyu an ba wa darakta janaral na ncdc damar ya haramta ko kuma ya taƙaita kowanne irin taron jama'a haɗuwar jama'a kama da na addini da na sauran harkokin jama'a da aka in ya ga dama yau zai iya da sanarwa cewa yau ba za a yi sallar juma'a ba kuma idan kai za a kama ka ba mu yadda da wannan dokar ba Allah ya tsine wannan dokar albarka duk dokar da za a sa ta ta hana mutane ibada kada Allah ya albarkaci wannan dokar la barakallahu fiha saboda haka ya an bashi dama an bashi fawa a wannan kudurin doka cewa zai iya dakatar da kowanne irin taro ne ya ce ya dakatar da sallar juma'a ku ya dakatar da kamsu salawat ya dakatar da kaza ya dakatar da zuwa coci ya dakatar da wane ne yana da dama akan wannan kudurin doka din a sashi na goma sha biyar a cikin baka na uku wannan kudurin doka ya bawa wannan mutum ikon rusawa da kuma lalata duk wani gidi da kuma wata magudana ta ruwa an ba shi damar wannan zai iya zuwa ya ga ginin da bai masa ba cewa wannan ginin yana kan ka'idar da zai iya haifar da yaduwar cututtuka don haka zai iya rusa shi a sashe na arba'in da bakwai a cikin baka wannan doka ta ba wa ainihin wato shugaban didi na ainihin wato ncdc damar ya sa a yi wa mutum allurar rigakafi da sauran hanyoyin magani da ƙarfi ko mai shi bai amince ba ma'ana ko da mai cutar bai amince ba ko ya amince ko da baka da cutar ko kana da ita za a maka wannan allura da ƙarfi yanzu a Najeriya ne za a bi mutane ana musu abu da ƙarfi kuma a ce akwai alheri a ciki inda gaske ne ku bi mu gida gida mana kuna sauke mana buhunan shinkafa da ƙarfi da ƙarfi a sauke wa kowa buhun shinkafa ko baya so a ajiye masa inda gaske ne ku bi mu gida gida mana kuna ajiye mana buhun suga da katon ɗin madara da katon ɗin taliya da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo ko ba ka so a ajiye ma taliya in ba ke gantaka ba kuma rena mutane hankali a Najeriya ne za a bi ka ana raba ana maka allura da karfi kuma a ce akwai alheri a ciki to ba mu yadda ba eh ba mu yadda ba kuma kifi na ganin ka mai jar koma kuma wallahi ba wanda zai hana mu fadar wannan ƙarya ne wallahi tallahi wannan dokar Allah ya tsine mata albarka wannan wata irin banzar doka ce ku bi mu mana gari gari ƙauye kauye lungu lungu ku kafa mana famfunan ruwa da ƙarfin tsiya ku sa a kawo mana ruwa da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo ku sake mana wuta mana ko ba ma santa da ƙarfin tsiya a sake mana wutan nefa mana ya zama ko ba ka so shi ka kunna fanka ko ba ka so shi ka sa caji shegantakar banza shegantakar wofi mutane ba sa son Allah ba sa son mutane ba sa son alheri don haka wannan doka ta ba da tashi na ainihin wato 47 ya bawa didi na NCDC wato shugaban kungiyar da take dakile yaduwar cututtuka na ƙasa damar ya yi amfani da ƙarfi a yi wa mutane allurar rigakafi kuma wannan allura ba mu amince da ita ba don dama tun bayan da coronavirus ta yadu an yi ta rade raɗin cewa daga baya za ku fito da allurar rigakafi wanda wannan allurar rigakafin akwai ainihin wato zargi a kanta kuma sai gashi yadda jama'a suka zarga din da kafafen yada bayanai na zamani sai gashi abin da suka faɗa yana nema ya tabbata kun fito da allurar kafa ta ƙarya ta cutar mutane ba mu yadda da ita ba ka zo ka kama ni mana ko ba za ka iya ba sannan wai an ce idan baka yadda a yi maka wannan allurar rigakafi ba za a iya cin tararka naira dubu ɗari zuwa naira dubu ɗari biyar to nawa kuka raba mana da za mu biya kuɗin tarar wai wallahi wannan maganan ko mai hankali ba zai yanzu don Allah wanda yake da bukka a kauye idan yace bai yadda ba ina zaka samu naira dubu a hannun shi in banda ka katikar mugu azzalimi ku jawabi wallahi tallahi sahi na saba'in da ɗaya na wannan doka ya wanke didi wato darakta janar na ncdc ƙungiyar da ke kare yaduwar cututtuka ta ƙasa an ba shi wa shugaban wato ya wanke shi daga wani laifi da zai yi na cin zarafin mutane ba ɗan sanda babu kotu babu wata ɓarna da zai yi a cikin wannan gudanar da wannan aikin da za a kama shi da shi wato alhawa sawa duk abin da ya maka a gudun gudanar da wannan aikin to wannan abun babu wata matsala sai dai kai kai haƙuri an cuce ka an zalunce ka idan ya rusa gidanka akan wannan matsalar ba matsala idan aka yi maka allura ta ja maka wata cuta ba matsala idan ya kama ka ya kulle ka ba shi da damuwa babu wani kotu da zaka je abu kadinka dokar ta ba shi wannan dama Allah ya la'anci wannan doka ya Allah duk wanda suke so su tabbatar da wannan doka Allah karka ba su dama kafin su tabbatar da dokar Allah ka tsaye da doka a kansu kai kwa dokar ka Allah ɗayan biyu ne ko dai mutum ya mutu ko ya tafi jahannama to Allah ɗayan biyun nan kai musu kafin su tsaye da dokar Allah ka wargaza sha'aninsu da baki daya to a ƙarƙashin wannan wannan kaɗan ne daga cikin ƙudurin dokar gamayyar ƙungiyoyi waɗanda suke adawa da wannan doka da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun zargi cewa bill shi ya turo da wannan dokar kuma ya ɗauki zunzurutun kuɗi ya ba wa 'yan majalisa na cin hanci dala miliyan goma tare da cewa su 'yan majalisar sun musanta amma har yanzu wannan zargin akwai shi ma'ana kuɗi aka ɗauka aka ba su suke nema su danno mana dokar da ba ta da aiki ba ta da amfani a kanmu to saboda haka 'yan majalisar ƙasa kowa ya ji wannan bayanin don na tabbata wasunku suna kallon mu babu inda alhamdulillah karatu mu bai je ba ta haddusan bi ni'matillah la fakhran kuma manya-manyan jami'an gwamnati suna kallon wannan karatun suna jin duk abin da muke faɗa to kun ji abin da za a yi wa al'ummar ku don haka ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu lamunta ba kuma wannan karatun kada wani ma'aikacin gidan rediyo ya min editin duk wanda ya min editin Allah ya isa tsakanina da ya yafe ba Allah ya lalata sha'aninsa duk wanda ya editin wannan karatun ba ruwanka da ni saboda haka wannan saƙonmu ne zuwa ga hukuma da ta ji tsoron Allah ta ɗauki matakai da suka dace wajen kyautata wa al'umma ba wai abin da ba su da buƙatarsa a zo ana tusa musu shi da ƙarfin tsiya ba Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu don haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce fa akhrajna man kana fi haminal mu'minina sai muka fitar wanda suke cikinta daga cikin mu'minai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa hum lutun wa ahlu baitihi illa imra'atahu sune annabi lutu da mutanen gidansa sai matarsa kadai fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimina ihtajja bi hadhihi man dhahaba ila ra'ayi almu'tazila mimman la yufarriqu bayna musamma aliman wal islam wasu malamai sun kafa hujja da wannan aya daga aqidar mu'tazilawa cewa babu bambanci tsakanin abinda ake kiransa musulunci ko kuma imani wanda kuma akwai bambanci tsakanin wannan martaba ce guda uku wanda kowanne daga cikinta ainihin wato tana ɗaukar cin gashin kanta kamar yadda muka yi hakan ko muka yi wannan bayani a cikin suratul suratu kafin ban manta ba ko alaramma yawwa mun yi bayani dangane da ainihin wato wannan a cikin suratul hujurat kai afwan yawwa to wannan shine saboda haka maganar gaskiya ita ce dukkanin musulmi dukkanin mumini musulmi ne amma ba dukkanin musulmi ne mumini ba wannan ita ce gaskiyar magana to wannan shine to shi yasa malam yace li annahu atlaka alaihim almu'minina wal muslimina saboda Allah ya saki sunan musulunci da imani akan su yace wa hadha al-istidlal da'if wannan maganar gaskiyar magana mai rauni ce yace li anna haula'i kanu qauman mu'minina waɗannan mutane mutane ne mu'minai wa indana anna kullu mu'minin muslimin kuma mu a gurin mu shine duk wani mu'mini musulmi ne la yun la yan akisu babu ba ba akasta akasta shi fattafaqa al-ismani ha huna li hal to sai zama sunayen gaba ɗaya sun haɗu a nan saboda kususiya na halin da aka ambata dangane da wannan mutane wala yalzamu zalika fi kulli halin amma fa hakan baya lazumtar a ainihin wato a kowanne hali su dai Allah ya ambace su muminai don haka su yanzu Allah ne ya kira su muminai kuma duk wani mumini musulmi ne ko ba haka ba to tunda Allah da kansa ya kira su muminai to magana ta ƙare yanzu Allah ne ya ba su wannan sunan kai kuma da yanzu baka da tabbacin kai mumini ne sai ka zauna da sunanka na musulunci kawai wannan shine abin da malamai suka ce yace wa tarakna fiha ayatan lil ladina kafunan al azab al muka bar aya a cikin wannan ainihin wato gari ga wanda suke eh, tsoron azaba mai raɗaɗi. ai ja'alnaha ibratan lima anzalna ah, menene bihin min al azabi ko wan kali wal hijarati sijjid yace sannan muka ainihin wato a ah, sanya a cikin ta abin lura dangane da abin da muka saukar a kansu na daga azaba da narko da kuma ainihin wato duwatsu da kuma ainihin wato a mummunar azaba Allah ya ce al'na mahallatuhum ko buhaira a menene mantinatan khabithatan ko yace sannan muka sanya wannan mahallin nasu wanda ake kiransa buhaira yace wuri ne mai wari kuma wanda yake mai doyi mai tsani wanda ba shi da dadin bi ko ba in gani ko dadin zama a gurin fa zalika ko yanzu ka je gurin malamai suka ce haka gurin yake ba shi da daɗin zama ba shi da daɗin kaza ba shi da kaza Allah ya ce inna fi zalika la ibratan fa fi zalika ibratun lil mu'minina alladhina yakhafuna al'azab al'alim a cikin haka akwai abun lura da kuma abun kai hankali nesa ga waɗanda suke roƙon ko suke tsoron azabar Allah wacce take mai ainihin wato raɗaɗi Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato datar da mu ‘yan uwa muna da sauran ainihin wato bayanai kaɗan za mu takaita a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike a da fatan Allah maɗaukakin sarki ya fi mana to sauran minti uku da Allah a yi haƙuri za mu karanta iya sunayen waɗanda suka ba mu gudunmawa a sauran bayanai kuma sai gobe in mun zo zamu yi su insha Allah ta'ala a waɗanda suka ba mu gudunmawa a yau banda wanda suka kawo cash akwai wanda suka kawo cash za mu duba su idan da sauran lokaci na farko dai akwai uzairu lawal ya bada naira 850 akwai abdullahi alhassan ya bada naira 500 akwai ali rambe bukar ya bada naira 100 akwai ibrahim muhammad ya bada 1000 akwai hamza jibrin ya bada 500 akwai ainihin wato nafi'u manu ya bada 200 akwai adamu adamu ya bada 200 akwai wani bawan Allah ya turo 500 akwai wani bawan Allah ya turo 1000 naira 4850 muka samu wanda aka turo mana ta account Allah madaukakin sarki ya sakawa waɗanda suka taimaka da alheri akwai sauran lokaci to akwai wanda malam ga naira 1000 a yi wa iyayena addu'a Allah ya kai musu su to Allah ya kai musu kabarinsu malam ga naira 100 a mawa wa babana addu'a Allah ya bashi la motar motar kansa to to ke kai ana roƙon masara da shinkafa to Allah ya bashi motar ta gari mai ainihin wato abin nan mai albarka wanda za su taimake shi su taimaki addini malam a ganera naira talatin ko Allah ya zaba min abin da ya fi alkhairi kuma Allah ya bawa mama ta lafiya to Allah ya zaba maka abin da yafi alkhairi ko eh, miki alkhairi Allah kuma ya ba wa mamarki lafiya malam ga naira 100 Allah ya buda mawa iyayena ya ji kansu a da ba dan sun mutu ba to Allah madaukakin sarki ya musu rahama in sun zo mutuwa Allah ya sa su tafi da kalmar shahada tare da mu da su fi daya malam ga naira 200 amma wa babana addu'a Allah ya kai ladan kabarinsa to Allah ya kai ladan kabarinsa malam ga naira ɗari biyar Allah ya sauke ni lafiya to Allah ya sauke ki lafiya tare da sauran masu juna biyu baki ɗaya malam ga naira ɗari biyu Allah ya ba ya ban lafiya Allah ya ba ki lafiya ko ya ba ki lafiya malam ga naira ɗari Allah ya ba mu mazaje na gari to Allah rama fa ga naku naku fa suna ta zuwa Allah <laughs> ya ba ku ikon fitowa kuma Allah ya haɗa ainihin wato kowa da rabansa na alheri malam ga naira ɗari Allah ya biya mun bukatuna na gari to Allah ya biya muku bukatunku na gari malam ga naira ɗari biyu Allah ya biya mun bukatuna na gari to har ilau Allah ya biya muku bukatunku na gari baki ɗaya malam ga naira ɗari Allah ya bani miji na gari ah to Allah ya ba ku miji na gari baiwar Allah mai addini mai sallah mai nafilfili mai karatun qur'ani mai hankali kuma sannan ya zama mai naira eh malam ga naira ɗari uku a ɗari ɗaya nawa ɗari biyu kuma a sa a iyayena addu'a da kuma yaya ko da kuma ‘ya'yana ko da sauran musulmai baki ɗaya to Allah ya yi albarka ga iyayenki da ‘ya'yanki da sauran al'ummar musulmi malam ga naira ɗari biyar Allah ya biya min bukatuna na alkhairi Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi malam ga naira ɗari biyar menene sadaka Allah kuma sadaka ga mai menene ga mahaifinmu to Allah madaukakin sarki ya kai mahaifinku wannan sadaka malam ga sadakan alqur'ani Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi baki ɗaya. dan uwa lokaci ya kure za mu dakata a nan tambayoyi da Allah a yi haƙuri muna tambayoyi kusan guda biyar zuwa shida sai gobe za mu amsa su da izinin Allah subhanahu wata'ala ya samu gama da duniya lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka alkhayra kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min sharri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka alula min aljanna wa na'udhu bika min annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah